بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا جماعة مسلمين جيلو قلبي كراتين yana katuya daga masjidu fatima na ci ya kwaya gudukona gwargwadon ya gbana socha albarku da bai ga cimcina su kufa gan bai yana katu da na yabbe bai na ya da ya zugoci ya e gambi ba gogayi kan aksamu tauhid guki tauhidu gan aqsaamuhu salaata tawxiid agan etiguta ya fargo tawxiidu rububiya aje tawxiidi rububiya agooga kee kpaagambe tawxiidu rububiya ewogan wa huwa ifraadu llahi biafcaalihi mugayala tuchaajini eba tunjo kalxalki kedija aliitajina aliita ezawanjiji aliita edabbaji alita alita na jide to ana a na aya da jiga sokwa gbauni a cagai e jin alita eh, alita da jinnuji ya mala'ika ji ba ta alita na jile to ni liya na ya wazo lai da jiga sokwa gbauni jin ifradullahi bi af'alihi alita ji wudan ni tu sokwa jo ugbo giga wa gigi bɛ fifi ɛɛ beneke lawangi wọn ti wùdí pátá yi ni azikiwọ láàfíà azikiwọ zòríà azikiwọ pátá sọkọ ẹlẹwẹ àzọ ɛɛ ilimi azikiwọ aláwọ àpò a dájú gan dẹbi tu sọkọ ɛɛ wọn gbọ wúdi ẹlẹwẹ àzọ ɛnẹbi pátá mọlẹki arziki wani soci na wajen ta za ku na bai na wal ihya ya laza da rayi da tun sako za mu so eh, za tu ci shi an na rayi fakiya mai sako buɗe un kago ah, Allah akbar ya tun shi doku amma misali ya guta da wani ajalita a yaza arziki irin dole wani arziki soko doku a danzarayi bata ya tusa kuyo zaulaka annabi isa alaihi salam so ci ji mujiza yusiya na alita ji wadan zole mu ga doro ga izini eh so ko ya ila baru na ga pata mu ji na ga kake yiyo ga tupa yiyo iyo da mo ifu wa ucho iyo ucho manje le burai ga wakad kana kufaru yukiruna bi hadha al qabla bi'sati nabi sallallahu alaihi wasallam kafiri shi en wace shi aye dace be kiyo aye dace be bangare tauhidi ne mu ga tauhidi rububiyya to annabi muhammadu la shawaza sallallahu alaihi wasallam kafiri je daji gan so kwe jin arziki ya zo so kwe jin ata kafiri je rububiyya mu musulmi abe shishi shiga zandoci nga dawara ifo kiyama ko nga yawa azike unji sokwa da yukuti fe da la ti za rukuza fe weza e bagimo e bagiwo e babule kiwo fe lo basudo ile e bagiwo no le go ke sokwa ya o ke sokwa hata ya wo chile e da jibe bangare ne amma wai musulmina wajen imani ga arziki wa da wato ci ba wai ne ga zango ci sa wajen yau ga zango ga ile ga ji arziki a wani kaso ko yi yi kwa a fa ne sai su ka zama lawa ne zango ci so ba zan zago amma da yana wa duk wata zai ma fiya ba zan ci da ko ko gama lawa yi wani gona wajen zai kama bi a ji muna foro so kwaya ko a ga wani da ba to ce sai bai wani julo na wani loni Allahu akbar bugu isa tauhidin nan eh ijele waye ko buno da wannan dorowa laje daga idan Allah kiya ya fola kwana sai kuna na wani ga ku kan ga walu akbar bangare ba ci ya gaga tawhidin gai tawhidul uluhiyya aga ga kici fasara ga huwa ifradullahi bil ibada aso kwaji ne ba tu ibada jo e tu ibada ji doku mini ubu kasalati wa nadr wa sadaqa salla soko ajiyo kul inna salati wa nusuki wa ma yaya ma ti lillahi rabbil alamin wace mi ya ci tunguro su kwaji kaza mi mai alo tunguro kaza mi a sha zunguta mi a je itikaf ebo guri mi kaza na su kushe a mi nan aji sadaka kaza mi alo umura, guri mi gashe na ba ta yi mi kaza ɗaya e, wani ga ya je mi alo tun alkhairi kaza allahu akbar ya e kaza nome wadaga yadda ko su kwaton rabe zuriye wata yin bo a ji kaza ne ga tun dai a ji kaza ne ga makaranta dai ba kaza mai alutun alkhairi kaza ba ta ewa ga wala ya dauci ga na je tuyo ya tsoci allahu akbar eh so ko soko so ko ajiyo ada labi shi aji do shi mu e tu ibadu ne wa ciwe bi she boku nan gi boku nan gi jiko nan ko jiko sokowajibugo zugbota ocho sadaka sadaka ji sada nwa sadaka ya galugba gbochi ewo sadaka ya ọma ee gasịrị ọrụ ga-ajefu amaghị na sokwa afọ ya wa azụke wena ụtụla aya soko ee eh, waya da soko da bụ olohiya na ọnụ sadaka soko ga mejo ebe ga bụ mejo amma wuji jinnu littafi wuci ga gidan jin sadaka bai yi rika zai hami laye kunna ya yabonci na gibaro na ko na fedu na ko na kwangina ɓata, na ga cele ba bai ba wuyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan bai ba wuyan sahabu shi na ji taku bana ba gaba mai waga musulmi kirki wula gosu allahu akbar ومن أجل إفراد الله بالعبادة من هنا قطع bayan. wala soko ta sa kin ibada shi ne ugayi bu isa isatir rusul wa unzilatul kutub ebo ciwo nya ala soko aji ibada ya batun jo aga won kutima aga di sujada ya kutima soko aji sujada ya ebo tawhidi ne ga bo to ci tutu ci uri tore ebo bagu ci litafi jore litafi ga shebe tawhidi ne shi littafiya annabi musa wuciya annabi dawud wuciya annabi isa wuciya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi zai ji goye ke ya cikin wani na wani ko amma ya labarin littafi da annabi ibot tauhid al-uluhiyya so ko gbogi àwọn abubuwa jan ibada pata wuye jibubu ibot tauhid al-gbagba gbagba سكون يقالي جنبي تلوتي توحيد يجد توحيد الأسماء والصفات ولا سكون جنية بيان سنوش وغنبي سفوش كيف جنبي توحيد وغام وهو إثبات ما أثبته الله ورسوله من الأسماء الحسنى وصفات العلى لله تعالى من غير تحريف أو تعطيل so ce yi a yandoro nuga ji tabbata mini sun nujo na jade sun na na sako sun nuji na na ko mini ya ji ujo na ji latuna yandoro na soko ga ji tabbata gan na sun na wuyo ko da mini sifa ubo ya ji yan ubo nan to yawwa na wa musulmi bangaren nan uji tabbata ya toci min gairi tarifin gashi gbaman auta filin linnusus ko nasi na jibe biyu ina an nasi wuce ne ya ma gashi ma gashi awraman alal arshi sawa gbama su kwa jide daidai ta ta al'arar shalu gashi ta filin nusus ma wunde gwa olugwa ta ci wani daidai ta ta al'arar shalu olugwa eh, wunde fuska olugwa au tafifin au tamfil ko wusa tatu bai ndoci ko wula bai ndoci fata bangare sifa da wani wani asun na sokonye ya asifa sokonye ko wula bai alita ko ga yabo alita na wabe na alamun su anya ya hadde zai magaga kusoci na gogo ulu ya gini na ga yi gangayen tauhidi guta da bi asali daga maza ya go kirki shi wani ƙur'anu eh, ji shara lu tauhidi gutan nan hadisa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ji shara lu eh, aja eh, na ilimi watan alistikrawo kendo da ilimi na sarfi kwata alistikrawo bo giwa ji bincike ƙur'anu bi hadisi aja la ilimi da tiyabu ni baka zai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai tiya ga wani gida bincike man riga dula ilimin da ce tiyan mai yaya ilimin fikiyo ya da zabo ilimin shari'a ya da zabo na sai qur'an ji ba da kiyan a da tauhidi mutano tauhidul rububiyya galbe tauhidul uluhiyya galbe tauhidul asma'i was sifatu imma ji kokoro gina wani tiyan gangan tauhidin sai daga ne gurin gai manil wali zai yi waliyan abin yi wa ga yi gimi da zai yi waliyan waga huwa al-mu'minu salihu taqiyu zanduru na imani jibe tsoci wani be wani be mala'ika ji wani be littafi ji wajibe kwaye zobe wajibe kadara yana jibe malaika je koyi ma ne kutsayin ba ta waye da jigan biyu ne asalihu ukan imani jibe arkanu ya imani jiwa wuke ya fi zaburu wani zai shi ba imani ji bai koyi imani ji amma a fiya bai can guri a fitacin musulmi jau wafe asalihu zaburu a taƙiyu zai sokoji na wai bebe farila bi mai taya da haramu shi allah akbar at-taqiyyu don zannage ya wali yau ki dalilin gan nan mun ga ga socinu ga yi qur'ano gan ala santo inna awliya Allah lille gudun shi je to ci zabuye ci je to ci masoyi sokoji la khawfun alaihim ale da siyam abe kya ga ya shawo al'amari kiyamana wala hum yahzanu amma ke le mai ya yi shana je kuma tana ale kici mai gini ja to ya gini ja ta gini ji so shi don ga gande mai mutu kiyamana lati ta dana da siyam azaba mu ga gangan biyu ya gudan waya bushara tun kafin wala yana eti elu lọ alijanna soko onye ọchị gaayi soko oto ce ti fassara ya wani shi na gaghị ga tafsirin qur'an bil qur'an qur'an e ke e ga qur'an yi e, ba to sha ya to shi kuma ti o ba to shi kuma to shi to zuni to ngole soko lu la to zuni wa allazina amanu zai je wali na gai zai ja imani shi ga be kwai imani gutsuwa na be na ji so shiga jin imani be yi kwata na Wakanu, yẹ̀tàkùn a máa fi lèlè tọ́tù sọ̀kó yìí lórí alìmọ́mínú takíyọ̀ àti ya nínú mọ́mìnì tọ́tù sọ̀kó gbé ìwò ní yẹn aláhàgbà anábì sọ́lọ́lá wàlẹ́ wọ sọ́lọ́ gbẹ́m ìnáma wọlé yí aláhù wọ sọ́ọ́dẹ́wò mọ́mìnì mumini gburu shi ada abin ta gburu da tashe mumini jo Allah akbar ke ga zai dala bari wuyan eh, nga isoku nga isoku tun ga mumini jo jama'a musulmi ji katun ya gburu gayi mal wajibu alaina tujaawu asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalam kiyenay bakaatati muslimijoolubayen sahaaba jiyaa nabi muhammadina sala allahu alayhi wasalam alwaajibu maxabatuhu inay waajibitati muslimijooluba sahaabaji eji makanta nabi muhammaduji zumatucaa nabi muhammaduji zumatucaa diini muslimcina mankonaji laidimea diini nabiyayinaa zai ji da alkhairi ga zandoro na betikin cifedo ko cifedo ta cin al'umma shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al'umma da ciwo ga al'umma fatar zai ji tisha na gayi sahaba jo to e na tati bolo ba no amma ga e ga wajibi ga yana wa ga lugwa wolo na wabu wani mahabbatu de goya zandoro de goya na da asalin وترضي عنه سير دا يغسقوا سير دا رضي الله عنه غسقوا سجايب وغو جايب الصفة وشي لكن رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه ساكن سقوا يعني يدعوا فيها يدعوا فيها أشاغا من إلي وغنبينا zumai wa tarafi ano wani gai wa salamatu kulubina e mai yulufu igade nan vaya ma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سكو قالوا واسدا ننفو أنت بين بين بولو بازا غشما بوغو نيني ني باكا مسلمي أتسا لو ba shi ne. majulufu ga dinan waya man gawa ausha ma wa walsina tina lahum a tare da tarai yi ga kara ya to kuma biya mi ma ko aibu a jitiya ma ko ci cin a jitiya ma don gasa ifun ọyọ wọlé ẹdùnfẹ wa zuwe yi wa aniwa nijọ tọnuji tọnuja pátá ni. ege oga age tara ọmọ bakata alheri wanda gama yin al'umma musulmi ba ta ga wannan shi fada ilihim a caga wannan shi fada ilihim shiwaji eto alheri na jade lona na iso ko kufa na yi والكف عما شجر بينهم شل بان جلوان معركة الصفين يكون الصفين يكون جمال ندازان قدا جمال سيدنا علي قد جمالنا أنا عايشة نوي معركة الجمال ندازان قدا جمال معاوية قد جمال سيدنا علي معركة الصفين نوانا ما تايم وجنتاري يتينا النجم ami wọn gaadze ɖeka ɖe me ɖe gɔn no atɔ wo tɛfia amewo na wo abatia zandoro etia gada mutu tsi ọma na me gaka ebe wo eme ɖe yina la bata la mi wo mɔ na wɔhum gɛlu i na. soci jina likawai ya tuta ke bicicin lugwanin laki na homostaidu amma ya ilimi da a wani zai bayan zu ya gaga mai lotu da adini mai ilimi da yusa kwaya na ajaji istihadi lil musibu minhu ajran zai gadi kwadita allah halarci hadi ya tiya kokarin nujina uzurin da cina bi cina hannu wule yau mawuya ga hannu wule yau katalatu usman zai yi wuce na usman na ala ke sa salawa ga etu tishi musulmi ne sai na ali maga a yana wule yana alama fata bai zai guda esu ga fitina yi da ke bo ewu a to yadda ke ala

yangu foma wada tari nagai gana za guru shigana yigangana ejikata abdullahi bin sabah al yahudi al yamani jebe a ga bebe masiba chizo na ngwaya ga bebe masiba chizo na ngwaya sahaba ji ne mwazibo ne ngwaya za konna jibo allah akbar da ya mayan al'ummar musulmi jibo mu ga nan bayan zakoshi ga mu zafi mayan sashen musulmi jibo su ko sai bai shari ya yahudu da ya musulmi a cibe ga musulmi ya wuce bai ga wani wuka to da musulunci wa ato uhu magfurun zandoro na magbayan zumunci eti ilimin su kwayo na muawiya ga hannu wuleyo sai na ali ga hannu wuleyo pata ga kujayo na na isha ga hannu wuleyo man kujayo to bici cin ajifa gafara su kuta ci a gore za a guga ci bici a ke yi wulada ni wani alamu ga su kuje da betuwan walahu min alfada'il za na ji ibe falalai na etu dede na etu bi cici na iji faruwa wata abu ne ya tuye falla soko na guji kiyan guda gwaya ne wani alikawali soko a shakur a na ya tiye gafara umu na kattaba allahu ala nabi so shiga mu fabi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal na wal ansar kuma fabi maka ciji to madina ciji allazina taba'u fi saatul usra na jilla mi lokacin lokaci bayi bayana dazan lokuta buka ya ji wala a ga sokogon fabiyayi wa kullum wa adallawul husna ta ga sifan na ulaika humul mu'minuna haka mu'mini gaskiya ji mu'mini wangiri. so ci ga ga bata qur'anu jayo yi gimi Allahu akbar bugu amiwa eh wahum yatafadalun cewa magano shi zai ji dai cewa gana ya al'ashara zagu a gayi sayyiduna abubakar sayyiduna umar kaganci sayyiduna usman kaganci sayyiduna ali na gaya fi da yan ali sun na jaure amma ki da yan shi aji ibn aga ga zai shi o ga zo so ga wuce da me ki shi go sayyiduna abubakar umar usman ya na ali kawai ya zai da be za shi ji zuma da ne eh, za dole na gafe da ganin mu da nabi na bi na kuci ciwo za da biyo na gaya ki da shi aji ma'azallah ma'azallah ko ko sai ba ki e tu etu egan sai na abubakar aje kaunawa sai na li gogi ala da gurobo da zuri uji bi zai ja tulu aga ba ga gona da zagu tutu miniya za ku sai da shi tutu da ku sun 100,000 da bai jiga da lissafi aga takwago su ko sai ba ki da daidai zai ji fi wani su koya arziki ya tuba ne zuma sai da na alibo sai tolhatu ɗaga tolhatu gawa sai zubair sai abdurrahman bin auf na yi biloniya ya zama ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ci fi la arziki wuce addini wurin gwamu gawa sai sadu ya gina abu ya gwamu gawa sai sa'id gina dage sai da na umaru na wani amma wato ga ya bada lokacin sai da na umaru ne zagu yi ya fi shawara ya wani wuligin da ake da dabarun, wadda zai ji sokoya bushara aljanna eh, sokoya bushara aljanna lokacin amma wuli da ba ibadar e shi Allah akwa eh, wuli da ta ci zai shi a ji shura gali zai nimi na amana abu ubaida da wani igiyan e jarra zakoji na wani zakoji na wani sai rubunu sa'idin nan yake yin zai da nan gama layin yin sai sayidu na umar na ga fatima sai na umar lawo ga musulun na rufe wuye yunna un fatima ya yi da yunna un fashi shi ka wasu allah a ce lamitu ba musulunci haske labiya wasu kanga sayidu na umar bin eh, sai sayidu na su kuma ji to ci labiya wani zakirki eh, yana suwa wuce da lamitu ya zai níbi tó ka àtúndógún àmọ́ lálẹ́ sí ìwé nígbà ka àtúndé ìdòkè ajá kó ká bàwá ajá gbọ́ ká ti méjì náà sẹ́yìn náà wọ̀ sátì wọ́n náà zùmú bọ́ mọ́ sẹ́yìn ka fọ́dùlá yóò ma ì máa na maka egwaye makaci ji bai ne gawa wato zai ji buku ya badar nan makaci na ji tela bai anabi muhammadu na azu to bai ne bu egwa gawa sai zai ji buku ya badar nan kaciya zai ji tela bai sun anabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam sai zai rike hukun badar kaciya madina ciwo ne e wani ga kinye madina gabo ɗaya kun badar sami wani anabi tela lo madina gudu ya guba nan ya e sarrafa zan babu kiya wuce mai kyau ya gwa na jigawa wa gan sai madina ci na jike eh, na na jimin da rana a gawucin a gawucin eh, madina ci jigawa sai sahaba na jike na jijin mu'ajiru na maji ansar jana Allah akbar mai shi bekin jau ka aka yana ji maka ba wuji madina ba a ce ta ga cin wata za farko rabo na ya bushara aljanna na fata ma makacha mu cike biya to zai yi tela biya nabi muhammadu bai ne wani sallallahu alaihi wasallam mu biya to zai yi ku badar muhajiru na yi fita can mu ansari ma fita can mu awaye ta ce na wani awaye ne ci sai madina ci madina ci awaye su ci sai sahaba da suke ne an ni ga cewa ta ci dojo radiyallahu anhu ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallam ga gangala ta subu hasabi e ga ji sahaba mi shi to komare fa wallahi nafsi bi yadi mi shi ba gin da tsurai mi da gobona law anna ahadakum anfaka mithla uhdin zahaban da ga de zenita bu na wudukiya yan zinari a ga fati'o da dawanan da dukiyar zinari bai wani ji sahaba ne shaga arzikin zinari na kwata wa gula ji sadaka da su soko annabi muhammadu ya gawa gama adraka mudda ahadihim wala nasifa hadisi al-buhari bai muke ne muttafaqu alai hadisin ne zato ma a adraka mudda ahadihim wala nasifahu domin na gwakwanni <coughs> na sahaban wula ji sadaka ne waya je la dawari wala nasifa ukai gaskiya gwako nga wuje dobi no wushe to gwandanya annabi muhammadu ko wannan ladu ya ne zina da hadin sadaka ne wa je la dan sahaba mi karaza yi annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga ibe ti shode sahaba jo be yi biya be to ko a hadisa tabarani ga mun saba ashabi za noro na gaggi sahaba mi shi tokona ashabi zai ji fedu bai min sha ima da shi gani bai min azmi ga sahaba yi ga munafiki da inda kafiri da fi da kafiri wallahi ni wato ba azaba munafiki wato sai ya ce kafiri innal munafiqina fi dalkil asfal nan na ta kuma da mabaya na e wannan zan duka ki kaya annabi musulmi

to ya gogo imani afedu imani afedu amma munafiki gin talaba imani mu kan ki abdullahi bin ubay bin salulu jina eh na jiga ga sakwatiya ga ga sakwatiya na na aisha ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa alai lanatullahi wal malaika barai to citatiya ga ga bara malaika da tati zaga wannan su ajmai ne bara ya wuce guruji bata tati ga. dan doro ne ji sahaban ji to kun yi mai fara wadi alijanna wadi alijanna atondo mi ramata da alaga gabe ga ya kpara a ga so ko kpara buke wa ga wa lo alijanna wuya malaika ji zai ji za to ba so kuna ke ya bate we ya goto ko abubakar umar usman nana aisha nana hafsa abu huraira anas malik usayd ya na malaika ji be ke babakar dole bara na bisa ta ta ti owe musa ba na jiwe yi to kono ta zan ci sa musulmi ba ta wai da kaura sahaba jo kendo na musulmi wai je goye ya biyo annabi musa annabi isa annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wa sallam la nufarriqu baina adin min rusuli jadi ya yahudu be bi shanja da annabi do ci sa azuma shaitan do ci na buga ta ga sahaba annabi ba ta da jin imanin dun ga to tun Mu a fe da yagba wani ya ba alkhairiya wani su ko ga yi biya rabbana fil lana wal iwani lil ladina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina gillan lil ladina amanu rabbana innaka rahufur rahim yamma ja buga kafin ya kun daga kafin tauhidi ya zubo cin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk